usulubi usulubi usulubi ah ta wannan usulubi usulubin ka akwai littafin usulubi akwai kitabul usulubi ko babu domin kaga wani ya ce usulubi ya kamata usulubinka ya yi kaza wani kuma ce ya kamata usulubinka ya yi kaza tonga akwai littafi na usulubi ya suna littafin usulubin da a question hmm. kitabul usulubi <laughs> ya salam ina ga da dukanku da ke sauraron mu on kibla fm suna na fuad umar wani quick raw analysis jiya a shaka sayyid ahmed abubakar imam bauchi ya kasance on table FM ya yi bayanat, ai kuma yi masa tambayoyi, amma batun usulubi-usulubi ya ce wai akwai wani usulubin da yake so Dr. Idris Abdulaziz Dusan Tenshin yi aiki da shi, ya ta bayani, ya ta bayani, ta bayani. Ta kwani tambayin da na yi ma a Sayyid. ina so mu buga wannan tambayar mu duba amsan da ya bani domin gaskiya ban gamsu da amsan ba mu ji kadan nan rolet Sheikh asayid wato na ji ka ce usulubi usulubi kana focus kan usulubin dr idris abdulaziz dusan tanshi ka ce wai usulubin shi bai da kyau da ya magana da shi tambaya a nan shine akwai wani littafi da ake kiran shi kitabul usulubi wanda in an duba ciki za a ce kamar ga usulubin nan da ya kamata dr idris ya bi ya aiki da shi ko dai a'a ba wannan littafi ba wai kamar wani fahimta ko rayu ba akwai wani littafin da in aka duba domin a raba gadama da an bude littafin nan ya ce kaman usulubin nan ta yanda za ka yi ta ribi sakandari in ba ka yi shi haka ba ka ya bi daji akwai wani littafi ko dai kai ka ne kake bayarwa in ka zo kana ja da usulubin shi na'am yawwa to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya ne ta ai da ka ɗauki alkur'ani shi kansa alkur'ani ya karantar da mu usulubin domin ayoyin alkur'ani wanda suka faɗi usulubi ga sunan rututu da farko dai an ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima zaka ce wal mau'izati al hasana da wazi wanda yake mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abu wanda yake mafi kyau hatta ahlul kitabi sai ka da abu wanda yake mafi kyau na'am Mr. na'am dubi fir'auna babu wanda ya kai fir'auna ta wurin kai da kafurcewa a bayan kasa. amma sai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yasha. ku gaya masa tattausan magana don ya wa'azu duk wannan ayoyi ne na usulubi nake karanto maka Allah yana cewa idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe da abu wanda yake mafi kyau to bari ka ji abin da nake so in fito da shi fili don al'umma su fahimci ne nake magbatu a kai idan dai hikima za ka yi kira da hikima kai kanka ka san me ake nufi da hikima sannan ka san abun da duk aka sifanta shi da ahsan abu wanda yake mafi kyau wato Mr. Fuad na yi wata misali ɗazu da nake cewa sai na ce Mr. Fuad nake ka yi haƙuri fa da misali tunda misali nake yi zai a kanka mm, sai na ce Mr. Fuadu ka yi ƙarya mm. sai na ce Mr. Fuad da ka faɗi magana kai na ce a ah, abin da ka faɗan nan ba haka ba mm-hmm. da ba haka ba da ka yi ƙarya duk ma'aninsu ne mm. na'am na'am muna jinka a ka ni amsa Mustapha ka yi hakuri ai duniya tana sauraro ta kuma sheik abinda nake faɗa nake cewa da in ce maka kayi ƙarya da in ce maka abinda ka faɗa ba haka ba abu dai na ma da magana daban-daban eh ya to amma wanne ya fi kyau wanne ya fi kyau a yadda kai ka ji a ranka eh wanda abin da na fara ba gaskiya bane ba haka bane abinda na fada ba haka ba ne Yawwa, watakila ka fahimci batun da nake yi na gane na gane ka je abin na fada ba haka ba ne ya fi sauki da ce maka kai karya Yawwa, very good very good to kaga shi ne usulubi wannan usulubi na je wata usulubi mai kyau na mu'amalance ka ta yadda za ka fahimce ni a sauki sannan kuma na yi amfani da ahsan kalma da ta fi kyau na maka na isar maka da ita kuma saƙon ya iske ka kuma ka fahimci abin da nake nufi ta yanzu shek ya sunan shi ah. usulubi usulubi eh. menene muhimmancin samun aiki da usulubi mai kyau in kana wazi me eh. yake me yake eh. haifarwa eh abin da yake haifarwa ba mhm. shi ya fi sa mutum ya wa'astu ko wa'azi kake masa Ah, zai na fahimce ka to inda haka nan ne me yasa mutane dubayya suka ce sun wasku da usulubin Dr. Idris nan ba ka gan kaman ashe usulubin shi nan ya wasku sun dai manan shi abin da ake so ya haifar shi ne domin ka wasku gashi na matasa dubayya hundreds of thousands millions wasu sun wasku to nan ba ka gan kaman ka. usulubi ya shiga ke ya daidai ba kenan wat bai yi daidai ba ai don saboda kasancewar kana kira sai ya zama mutane da yawa in suka fahimce ka ba shi yake nuna cewa kana bin usulubi ba a'a amma kace abin da ake so abin da ake eh. so ya haifar kenan shine a wasku eh. to gashi kuma mutane sun ce suna waskuwa eh, ta hanya mai sauki ma'ana a wasku ta hanya ah, mai sauki bari ka ga abin da nake so ka fahimta na'am bismillah bari ka ji abin da nake batu akai cewar akwai waɗanda ta wannan usulobin kuma da yawa ko suka fahimta ina ita ce batunka hmm. ba cewa ta wannan hanyar kuma aka fi fahimta ba yanzu misali ba zai kore don kace wasu sun fahimta ta wannan hanyar amma ba kuma ita ce hanyar da aka fi fahimtan ba. Hmm. Saboda wannan faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce a kan fir'auna ba hmm. kula lahu ƙaunar layyina sai ta la'allahu ya ta zakkaru. Hmm. ku gaya masa tattausan magana sai ta don ya wa'astu kenan in akwai abun da zai sa ya wa'astu shine a gaya masa tattausan magana wato ga ashe kenan wannan ita ce hanya da tafi ba shi yake kuma kore wancan hanya na cewa ita ma za ka iya samun wanda kuma za su saurare ka da yawa amma kuma wannan ita ce tafi to nan miki da magana kungan maganan da ashaka sayyid ya yi ya confuse na domin me ya ce wai usulubi da na tambaye shi shi menene muhimmancin usulubi wai usulubi mai kyau abin da ake, so ya haifar shi ne sa mutane su wasku su fahimci abin da kake fadiwa ta nan na ce ga mutane hundreds of thousands wai sun wasku da usulubin dr idris to nan kaga kaman bi mana usulubin na inda abin da ake so ya haifar shine mutum ya wasku da abin da zaka karatar na wasu sun ce a sayyid gashi na inda usulubin ba su wasku ba ni sha ce bai aiki ba amma gashi wasu wasku wasu wasku sa'an nan kuma yanzu inda asayyad yana nufin cewa kaman in wasu ba su wasku ba yana nufin cewa kamar usulubinka bai da kyau kenan inda abin da yake so wasu su fahimta kenan kamar in usulubinka bai da kyau yana sa wasu su kiwa kowa domin yanzu dai blame mai usulubin kenan to shin tambaya nan da fir'auna ya ki ya musulunta usulubin annabi musa ne bai da kyau shi sa fir'auna ya ki da umayya da su abu jahal suka ki musulunta tambaya shine usulubin manzo Allah ne za ce ya sa bai yi amfani da usulubin da zai kamata ban ce sa ba su musulunta ba ba haka za faɗi ba ba ka za faɗi ba shi sa usulubi yanzu ma muka so zamanin ga inda a sayyad in ya ce usulubi usulubi usulubi ni na so mu fahimce ni fa in gane domin an ce min wa ba littafin usulubi balantanan jin buda an ce kitabul usulubi to yanzu muka duba malaman mu zamanin ga mu yi misali da wasu malamai kamar su sheikh sharif saleh sheikh dairu usman bauchi sheikh wato idris abdulaziz sheikh ibrahim makari sheikh hukamin wanda ya kano Abdallah Gadon Kaya, Kano. Ga sunan dai manya-manyan maluma. Wanga manya-manyan maluman ga duka, shin usulubinsu daya ne? Wanga maluman ga duka, in ka je Ghana, akwai su Sheikh Osman Nusha rubutu, akwai sauran maluma. sheikh isa fantami shi kuma Najeriya usulubin sun ka duba duka usulubi iri daya ne ko ba iri daya ba ne the answer is su ba iri daya ba ne in ka tambaye ni kenan ashe nan yana nuna muna kaman ba wani usulubi daya da yake nan da aka specify kamar kowane malami ya bi wannan musulubi akwai sheikh kabiru gombe yana nan shi ma usulubin shi daban ne ya sha banban usulubin sheikh kabiru gombe ya sha banban da usulubin wato sheikh abdullah gadon kaya usulubin sheikh abdullah gadon kaya ya sha banban da usulubin sheikh bello yabo sakkwado na jewe ga su usulubin kala-kala ne to ashe inda akwai wani usulubi daya da aka ce kowai bi ne da bai kamata a samu wanga bambanci usulubi usulubi tsakanin maluman gaba amma gashi nan kowanne da usulubi shi kowanne da usulubi shi to ga tambaya nan yanzu tsakanin sheik wato salih sheikh sale wato babban malami ne ibrahim sale ko sharif sale sheikh kabiru gombe sheikh dari bauchi sheikh bello yabo sheikh abdullah gadon kaya ga sunan shanan ga duka mallum'an ga wanne cikinsu wanne cikinsu usulubin shi ya zama irin wanda ya kamata dr idris ya yi domin dukkan sun ga maluma ne wanne za a ce shi ne da right usulubi in ka ce ya kamata ya bi usulubin abdullah gadon kaya to ka ce kaman dairi bauchi usulubin shi bai da kyau kenan in ka ce ya je bi usulubin bello yabo to ka ce usulubin wato abdullah gadon kaya bai da kyau kenan in ka ce a ji bi usulubin kabiru gambe a bar na sauran to ka ce usulubin sauran kuma bi da kyau kenan akan haka nan akan wannan fahimta an ce to me yasa ba ku yi masu kuma raddi domin usulubin su kuma ya sha bamban ba irin yanda mutum kai kuma kake so bane su kuma an ce me yasa ba ka musu raddi tambayan da za a yi kenan kan wannan batun usulubi usulubi in dai usulubin ba iri daya bane ba wani daya da aka ce a yi da shi dole irin wannan tambayar shi za yi yanzu wani cikinsu ne su don ba littafi balle ka ce gashi nan inda aka specify usulubin da ya kamata ka yi babu wani littafi yanzu wani usulubi zai bi wani ciki zai bi ka gani ba bi na kai zaka ce usulubi malamin ga yayi daidai a ganin kai kenan kila malamin ka ne ko kana kira daya da shi kenan wani kuma zai ce a usulubin wancan malamin shi ya fi daidai domin me yasa ake samu irin wannan fahimta domin wanda ya ce maka usulubin dr idris ya mishi daidai to yana fahimtar karatun dr idris kenan haka kuma wanda ya ce maka usulubin shai bauchi ya mishi daidai shi kuma wurin shi yake fahimta karatu wani kuma zai ce maka na shek abdallah ganin kaya shi ya yi mishi daidai a ganin shi daidai musulubi kenan wurin shi kuma yake samun fahimta na karatu wani kuma zai ce maka a shi ya fi son sulubin kabiru gombe shek kabiru gombe to shi ma wurin shi yake samun fahimta yana karatu ashe nan usulubin nan abinda zai fahimtar da kai ne in dai muka duba haka nan to yanzu a sayid in aka bi wannan maganan kanga sai dr idris ya canja husulubi kana gan kamar da wangan matasa thousands da suka fahimce usulubin shi nan da sun fahimce kuwa kenan kila kila fa ban sani ba kila inda ya yafani da wani usulubi daban ne da ba su gane ba ban sani ba ko shek ya process wannan domin wa abin da ya fahimtar da su anyan da dr idris ya fiyo da karatu shi ya fahimtar da su usulubin nan shi suka gane abin da yake nufi karara to yanzu inda bai bi da su wannan anya nan ba ne tambayar shi da sun gane shi yadda suka fahimce da sun fahimce wani tambaya ne da yake budan nau amma sun ce nan usulubin nan shi ya fahimtar da su ga wani bawan Allah daya wanda ya yi sako ya aika wa Kibla FM bari mu buga sakon nan shi kuma ya ce wuya fahimci um, wani wani abu game da wannan abin da aka yi game da wannan tafikin ga maganan da aka dibiya a kan sheik dr idris abdul aziz dusan tension to ga sakon da bawan allah ne ya turo ma cable fm bari mu buga mu ji shi ya ce wai shi bai san shi ido da ido ba ya so ma bibiyar wannan abinda aka ce ya yi duka kan cable fm amma farko wai ya fahimci kamar dan da ne farko wai fahimtar da yi ma dr idris kenan amma daga baya wani fahimta daban ya yi masa za mu ro wannan klifin nan yanzu ga mu ji maganan wannan bawan allah nan on cable fm roll it Assalamu alaikum. Na'am. ya in fara ya ready. I roll muna. Yep, ya ready. ya ready. Musa Olara. Now, let's go. Assalamu alaikum, brother Fuad. <clears throat> Ina kwana ya gajiya kake. ya jama'anka ya yaronka da jiki to Allah Ubangiji ya kwashi lafiya Allah ya ba shi lafiya eh brother Fuad Allah Ubangiji ya saka maka da alheri a gaskiya ko ni a da wallahi ina cikin wa'inda suke kallon dr idris a matsayin ma dan ta'adda ne ai tsakani da allah ake magana so billahi la ilaha illa huwa dan kwanakin nan da nake dan saurara abubuwan da yake faruwa musamman hirar da ake da dokta da kuma karatukan da dokta yake yi ta waye ta ta kafarka hakika wallahi na fahimci cewa dokta malami ne kuma malami ne sabbi yana da zafi ne so akwai ma kin koda lokacin da na aka yi maganan batun abunan batun zagin annabi lokacin nima ina cadi ne ma lokacin na je ziyara cadi gaida mahaifiyata ba ta lafiya so a lokacin abokanai na da wayewa duka dai kawai audio da aka yanka aka tura mini dai kawai ya inda dai kawai ko manzon Allah bana neman taimakon yi wa iya layi duk dan nan dama ainihi na san zai aikata irin wannan abun ha'a so sai da na dawo na ce to ni me yasa ya za a yi in zama kamar in jahilci kaina sai da na koma baya na zo na saurari audio haka sai na zo na fahimci ga abun da dokta yake nufi su wai na abubuwa in ba ka nusu ka bibi mutum ba wallahi baka isa ka yanke masa hukunci ba shiri wannan ne sai ku je lahira ka je ka ga mutum yana bin ka ba shi ina cewa kai ka tuhume shi ka zage shi ba bisa abun nan ba a takaice dai burdafuwad ina mai gode maka sabida mai sabida ta gefen ka ni har na fahimci waye dokta da sauransu na fahimci kuma akwai hakkinsa a kaina. so ina neman dokta da allah ya yafe mini da mummunan fahimta da na masa baya eh, da kuma irin mu yadda aka dora aka nuna yanayin yadda doktor yake aka kwatanta mana shi asalin sadanta da ne a baya son zaman lafiya kaza da kaza da kaza haka dai mafi yawa abubuwan da nake saurara so amma alhamdulillah yanzu dai na fahimci in dai magana ta gaskiya blood of god ni da allah ba allah na yana kokari ya jaddada tauhidi eh, wurin bauta allah shi kadai haka kuma hakan ne ne to don haka insha allahu eh, mun fahimce shi kuma blood of god na ba zan gushe ba ina mai kara godiya gare ka don tasirarka ni na fahimci duk abin da na fahimta hakika zan so ina bin program na ka a kullum lokacin da kake to alhamdulillah rabbil alamin kun ga wani ba Allah ban san shi ba shi turo ma Kibla FM wannan sako kun gan abin da ya fadi a nan Kibla FM ya fahimci shanin duka amma a da wayan an mishi wani karya kamar dr idris dan <laughs> ya sana amma yanzu ya gane kamar ba haka ba ne kuma abin da aka fadi kan shi game da manzala ko ba gaskiya ba ne yanzu ya gane kun ji wannan sako kuma ya roke dr idris ya fi mishi to wannan bawa allah ya yabu mai kyau domin ya yi wani zato kan malami ya fi mishi to wannan wani ka samani kaman wani abu ne karami ya yi babban abu ne mutum ka yi ka bude baki don wanka da kake gan ka zalunce shi ka ce yafe maka ina da imani kuma dr idris ya yafe ma don wannan ya yafe mishi sauki kenan to yanzu da ya ce ya yafe mishi kiyama kuma da shi da wannan danwan ba su da kesu ba wani ke tsakaninsu an gama ah mutum ba ka so irin wanga ya fi wanda sauri sadi wanda za a gama bin nan tun duniya kai wani irin alita ne kai wani irin alita ne eh kana ga wani lokaci ka yi ma wanka wani abin da bai kamata ba direct amma she ka gan kaman kana kunya ka ce ya fi maka shi ne matsalar mutane shi ne matsalar mutane ni ina fadiwa wannan batun wai dr idris ya ce kaza game da manzala da sauransu kai siyasa ne yanzu an koma kuma kan usulubi ta usulubin kuma da aka ce usulubin shi ya kamata ya canja to shi na duba malamai najeriya kakab kowa da usulubi shi ba maluma biyu da suke da usulubi daya ba maluma guda biyu da za ka cire a Najeriya ka ce ga sunan usulubinsu daya ne dari bisa kan dari babu kowa da usulubin shi tanzun ka ce ya sake shi usulubin shi fine na wanne zai doki cikin domin in ka ce doki irin usulubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kana nufin cewa kamar malumman da suke Najeriya duka da suke da usulubi daban-daban daban-daban ba su bi na manzo Allah kenan in dai ka ce bi ma domin dai na manzo Allah yana nan ya kamata iri daya ne iri daya ne amma in dai ka ce kamar kowa ya yi na manzo Allah na farko ba wanda zai yi usulubi manzo Allah za a yi gwargwado ne gwargwadon da za a yi kowa da nashi kowa da nashi. to wani malami ne zaka ce cire daya a Najeriya da aka ce usulubin shi ya yi daidai ɗari bisa kyan dari wani malami za cire ta maya ne wani malami za ka cire daya dole ka cire daya domin kowa da usulubin shi usulubin su ba daya ba ne da ka zo ka saka wato uh, sauti na shai kabiru gombe kana ji yadda yake sassakewa kan mambar shi ka gama shi ka je ka doko wato karatu na sheikh sharif saleh da ka ji shi kuma ba shi wani ya ce maka akwai bambanci cikin sunubi ba ba shi wani ya faɗi maka ba da ka je ka doko sautin sheikh wato dairi usman bauchi ka saka kana jin maganar shi sai ka kare kuma sai ka je ka doko sautin sheikh bello yabo ka zo ka saka ba shi wani ya gaya maka akwai bambancin sunubi ba da ka kare saulara na sheikh bello yabo sai ka je ka doko na sheikh abdullah gadon kaya ko sheikh isa fantami ka zo ka saka ba shi wani ya gaya maka akwai bambanci cikin sulubin su ba nan sulubin kowa daban-daban ne kuma dukansu kuma akwai masu fahimtansu in ka zo kan sheikh dair usman bauchi wato wannan wato kaka ubangiji ya kara mishi lafiya in ka zo kan shi za ka gan kaman akwai almajirai da daman da suke fahimtar shi in ka zo kan sauran maluma sheik bello yabo akwai wanda suke fahimtar shi ko kai kana gan usulubin shi bai daidai ba in ka zo kan wato sheik abdallah gadon kaya usulubin shi bai maka dadi ba ma ko masu fahimtar shi kai in ka zo ka ce wai sake usulubi za su yi fushi da kai za su ce maka kana son ka koma da fahimtar su baya dukkansu usulubin da suke rike da shi da shi kuma almajirai suka fahimce su shi sa wani abu ne usulubi usulubi nan na fi so da a mai da maganan nan kaman batun mutum ka canja usulubinka na karatunka wannan nan bai aiki domin ko da nashi shi dai mutum ya fada wani abin da yake ba haka ba ne a zo a kawo hujja a karyata abin da ya fadi a nuna gasken magana ko ko mutum ya fito karara ya zage wani a ce wani da ka zage shi bai dace ba ba yi haka na magana ya kamata kun shi ta kasa amma ka doki wannan instance daya ko biyu ka ce wa za ka paint usulubi mutum duka da bisa kan dari bai da kyau wannan lokacin nan ba adalci ba ne aka masu zurfin tunani za su ce sun ce ba adalci ba ne sun ce ba adalci ba ne sun ce kaman kana yin ne domin wani manufa ta wuri ya kamata mutum ka yi kokari kana face issue da kyau kana facing shi da kyau shi ne the best thing to do amma ya zamana ana batun usulubi usulubi sai mutum kuma kana masa wani ya sake irin usulubin shi yanzu ya kama na wani irin malami yanzu wanda zai kama shi ne tambayan sa'an nan kuma yanzu tsakanin sheikh dari bauchi da sheikh kabir gombe da sheikh bello yabo da sheikh isa fantami da sheikh sharif saleh usulubin waye ke da kyau da za kama domin kowane nashi ne ba ka ka ce duka daya ne usulubin su ba daya ba ne to kai da ka ce wai akwai wani usulubin da ya kamata a yi aiki da shi wanne cikin nasu na zai there you have it an mun dawo kuma kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halitta sahabban shi kuma duka musamman guda-guda hudu halifofin shi kowanne kuma da usulubin shi kowanne da methodin Umar bin Hattab tarihi ya nuna wani mai zafi ne sosai sayidina ali shi kuma tarihi ya nuna wani mai sanyi ne amma sayidina umar na da zafi sayidina abubakar wani mai sanyi ne dan ce amma sayidina umar wani mai zafi ne sayidina ali kuma wai yakan zafi shi kuma musamman ya zo da za a zo a yi wurin yaki da sauransu ga sunan na Osman shi kuma wai very mellow ne relax kowa da irin usulubin shi da Umar ya zo zai yi magana usulubin shi daban ne yana karewa da ya kare magana iya zauna gefe in abubakar ya fito ya yi da same magana kagan kuma usulubin kuma daban ne amma sakon da ne amma method is different to na aka ce wai irin misali nan kenan sako nan daya ne amma method is different domin sai na umar akwai wanda suke kai kara wurin fiyayen halitta shugabanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kai kara su ce umar na da zafi kwarai approach shi na da zafi kwarai suna kai kara amma ba su kairi wannan kara game da abubakar wurin manzana suna kai shi umar na da zafi ta yanzu da ya zai shi haka nan za ce kaman umar ba fahimtar shi kenan a ko masu fahimtar shi amma ko wasu kuma da suke kan kaman yana da zafi amma ba ko ke kawo kara umar ba wasu waya sun da ya faɗi suna ji suna fahimta suna kan kaman yeah anya ya dace amma wasu kuma suna ka a amma ka zafi kwarai ai zafi na taba je wani malami yana bayani ya ce wai zamanin manzala sallallahu sallam ban san wani sahabi ba ne ko wani ne wai wani sahabi ne yana sallah wancan sahabin kuma ina tuna wai yana zaune gefe yana karanta alkur'ani to shai kaman karatun suna shigan juna <laughs> in ba tarihin ba haka bane wani ya correct na karatun suna shiga juna amma shai manzan Allah ya bari dukansu suka samu ya ki kiran shi middle ground amma bai ce ma cikinsu daya ya yi nashi shi bai da kyau ba amma ya ba su middle ground wani ka zo da ka kasa kadan ka kuma wani ka yi kaza ku ga shi shikenan sun tafi amma bai ce ma wani musulubin shi na banza ba ne Ta iri wannan examples wai tsakanin sabai ma musulubi na nan kala-kala sa'an nan kuma dole ne da akwai lokacin da mutum za ka yi kuskure hmm, dr idris abdulaziz ya yi kuskure ba masu yi ba ne amma ka fentin shi totally a ta usulubin shi zero bai da kyau wannan ba adalci ba ne kuma ba adalci ba ne um, wani ya tambaya wuya ma nan usulubi cikin turanci e cikin turanci za mu duba usulubi she mu ce muya mu ce kamar method kenan ko method kamar method da za ka bi wannan abin nan usulubi wanda kuma suka fi fahimtar larabci sun ya su confirm amma turance fahimtar da na yi ma usulubi kenan shine method ko ko approach method ko approach wannan method kuma zai zo ta fannin wato wurin ka ko wani action ya fito wurin nan method method amma method da za ka fito da shi in bai yi tasiri kyau wani ba bai gwada kamar usulubin ka bai da kyau ba sam kamar da na faɗa da zu manzo Allah ya yi usulubi mai sanyi a kan su Abu Jahal da Umayya sun gari musulunci ba su tuba ba su gari musulunci ba wurin za ka je ka ce manzo Allah kaman usulubin shi kaza kaza ne a a a a a amma akwai waɗanda suka kari musulunci domin usulubin manzo Allah ya yi musu amma ka bi kan yanda su abu jahal da sauransu ba su karbi usulubi ba su karbi musulunci ba kila shake wani kama a maybe ya kamata a sake usulubin na not necessarily domin usulubin manzo Allah daidai ne amma su ne ba su fahimci ba one example kenan bari mu doki kira guda biyu ko uku sannan mu gama in kana saurara mu domin yau karfe tara agogo na najeriya sheikh dr idris abdulaziz dusan tension ya kasance tare da mu on cable fm za yi ta karatu za yi ta wani sulubi zai shigo da shi a <laughs> ranar ya zo mun gane amma kana sauraron mu yanzu nan yanzu yanzu ga za ka kira ka jefa wani magana daya biyu sannan mu kulle phone lines mu je mu huta har kafin lokacin shiri karfe tara agogon najeriya agogon ghana kuma karfe takwas na dare yau kenan on Kibla FM. Eh shi ne na kai kamar yadda na rubuta wani ya ce wai method eh method shi ne haka nan anyan da kake bi ka yi magana shi ne wannan usulubi ko ka deliver sako ko approach da za ka bi zunubi kenan salamu alaikum ya suna daga nake kira kana magana da zayanu muhammad daga oyo state ibadan nigeria to don wa welcome to kibla fm go ahead yi magana ya barka fadu umar allah ubangiji ya saka maka da alheri amin ya rab amin nagode allah ubangiji ya gafarta mu mahaifanka allah ubangiji ya gafarta mu mahaifanka allah ubangiji allah ubangiji ya kare gada da kazamiya amin ya rab to kai dai ka yadda ta kaya jiya ko kaga mutumin na malamin nan iya zo da ba abin da yake madabta Idrisu Abdulaziz zubar da ƙarya kawai yake masa ƙarya yake masa eh yana masa ƙarya ko ah to ba ya hawo jiya ba ya mai tambaya ya ƙi ba da amsa ba eh ya gaskiya jiya bai ba da amsa ba ah to kai ka gani in mutum na nan abin da zaka faɗa da in bayan abin da zaka faɗa da ajiya na so da ya zo ya ba shi Su tsoron Allah ba a addini haka. Hmm. Ka ce abin da ka faɗa bayan mutum in ya zo ba za ka iya faɗa a gaban shi ba. Saboda kaga mutane ba mutane waɗansu ba su da ilimi Allah ya ba su hankalin gane gaskiya ne. A'a. Hmm. Wallahi wallahi wannan mutumin na in gama gaskiya wai sai an kawo mai wai kalma da kalma yadda Idris Aziz ya faɗa sai an samu wai malamin da ya kawo wannan kalma da kalma wai don Allah ka duba ya tsara mun gode dan wa daga Yobe ga wani kira kuma nan salamu alaikum salamu alaikum Allah ka yasa suna ya sunan ka daga nake kira salamu alaikum. Wa alaikum salam ya suna? Suna na Kabiru Muhammad. Ta welcome, yi maganan Kibla FM. Ina kiran ka daga Sokoto. Na'am, da danwa yi magana. Na'am, ina jin abin da kuke tattaunawa dangane da maganar sulubi. Na'am, sulubi. Na'am, ni abin da nake so in faɗa a wannan ƙadiyar. Mhm. Shi ne, ni ganin nake su mutane waɗanda suke against ɗin Dr. Idris akan kamar shi Sheikh Said. Mm. Ina ganin shi kamar yana ɗan da dama-dama daga cikin su mutane waɗanda suke ƙalubalanta shi dakta dangane da abin da ya shafi wannan magana ta usulubi don ni a gani na kamar ya fi su abul fatahi idan shi ya dan ba da kofa a dan yi magana da shi gaskiya ne ya fi su abul fatahi a ta fahimta sannan ni abin da na fahimta shi ya fahimci gaskiya ya fahimci gaskiya baya kana gwada kaman kana gwada kan Sheikh Abdul Fatai Sheikh Abdul Fatai masuraci ne abin da kake fadi wake ne kana so ka nuna cewa Sheikh Abdul Fati masuraci ne a wannan matsoraci ne sannan kuma shi bai ma shi bai ma hau hanyar da za a tattauna wata magana da shi ba don saboda shi ba gaskiya yake son a fahimta ba shi hauragi ya ce kawai yake hmm. eh, amma shi a sayid shi ya nuna yana son a fito da gaskiya amma kuma ni yanzu a fahimta ta a tsakanin tattaunawa da aka yi ta shekaran jiya da tattaunawan jiya shi shak a sayid ya fahimci gaskiya baya son ne ya fito ya gazgata eh, dakta cewa lallai ya fahimci maganar data gaskiya ne. Mm-hmm. Mun gode maka. Wai a Said ya sani sarai ya fahimci <laughs> dakta na kan gaskiya bai yi fito ya fadi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Malam Fawad barka da wani. Barka ka dai dan waya sunanka. Sunana Faruk Anka ina kira daga Sokoto ne Malam Fawad. To bismillah Malam Faruk. Muna jinka. Malam Fawad Allah ya saka maka da alheri amin amin Allah shi biya ka amin ya rab yau da safe dai na tashi daga ganin comment da mutane suna magana akan cewa irin cewa ga halinka kuma malam ya zo a group ɗinka a fm ɗinka yana magana to ba komi nike son mutanen su sani ba illa irin adalcin da kawo wa malam masha Allah Irin adalcin da kawo wa malam na sani ni ina biye da malam fiye da shekara ishirin. Ina tare da malam tun lokacin da ya yi wani kaset a lokacin da aka ci naman doki a Sokoto su malam Musa Lukuwa da Bello Yabo suka ci naman doki a Sokoto ya yi wani kaset na cewa cin naman doki haya halat ne. A tun lokacin da yake tare da malam so malam yana da'awa Allah ya saka mishi da alheri kai ma Allah ya saka maka da alheri malam Fawad an samu bambanci tsakaninka da malam shekarun baya ina biye da program ɗinka amma saboda adalcinka malam ya dawo program ɗinka yana yin program a fm ɗinka gaskiya ne to na biyu shine ina son su wa'annan da ke kiran magana uslubi a mm. ka'ida ta, harshe ko larabci ko hausa mm-hmm. dama kalma in an ka faɗe ta ainihi ba wai mutum zai faɗi ra'ayi ne ba a koma a background na wannan history na wannan yare na wannan tribe a gano shi mi wannan kalma ko take nufi ai muna da muna da kamus dictionary Muna hausa gaskiya ne ya kamata a ɗauko ba kowa ya faɗi ra'ayi ne ba shin wannan kalma ɗin ko ɗin mi take nufi is it an abusive word Ah, babu ba na so sai a yi amfani ba wai kawai mutum ya bada nashi usulubi ba usulubi usulubi so jiya Allah ya jiya da daddare wallahi malam fawa da raina ya ɓaci ni ga kana wasting time ɗinka ga wannan malamin hmm. wallahi ban yi bacci ba sai cikin ikon Allah kusan to one sai gashi ɗaya program ɗin ya zama very entertaining da na yi misin jiya da ban san abin da zan abin nan ba sai cikin ikon Allah ne bacci mai daɗi. Allah akbar. Saboda ina gaya ma wanga program da ka yi jiya, da wancan da an kai last time din nan is the best program da an ka taɓa yi a cikin ilan wannan watan. Saboda ba komi ake nema ba hujja. Hujja. Ya kamata ya defending din kai ne. Ba mutum ya zo ya ta surutu ba ya yi spending two hours yana wasting din time ɗinka da na uh, audience naka na mutanenka amma ya kasa defending din kai ne. Ana nuna interest Allah shi saka maka da alheri ina kiran ka daga Sokoto. Mun gode maka kwarai dan wa daga Sokoto Nigeria Allah ya saka da alheri. Ya wani kira kuma nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah prof. Na'am dan ya sunan ka daga nake kira. Prof sunana Abdurrahman Sa'ad daga Kano Nigeria. To Mana Abdurrahman welcome to Kibla FM. Bismillah. Uh, prof Fadi ya gida ya aiki. muna lafiya mun gode ma Allah taimaka Allah ya jagora amin amin madalla a ah, prof ni a ah, contribution dina shine akan magana wannan kadiya da ake ta fama almost a year yanzu ana ta yin abu kon baya i think she dr dr idris has been able to explain everything in clear terms gaskiya ne ko baka ba To, ni ban san me kuma what else uh, do they want? Magana ce ake ta matsayin Allah, ko ba haka ba, kayan Allah na Allah ne, ko ba haka ba? Haka ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nunar practically cewa duk abun aka zo aka zo magana ta tauhidi babu wani wanda za a ragawa saboda al'amari ne na ubangiji wanda ya halicce mu ya halicci duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya, ya halicci rayuwa kuma sai ya sa mana ka'ida ya sa mana doka ya nuna mana ga hanyar da za mu bi ita yake so mu bi kuma through his prophet annabi sallallahu alaihi wasallam and other prophets duka sun bi wannan hanya sun nuna da abun nan clearly hmm. kuma babu wani deviation babu inda mutum ya kamata ya bi in ba wannan hanya ba inda mutum ya so ya tsira so malamai wanda suke a ah, kokarin kamanta gaskiya suna kokarin kamanta ko reiterating abinda da prophet suka a dora muta jama'a a kai mm. su ma suka bi wannan suke ƙoƙarin nuna wa mutane ga hanyar nan ko ba haka ba abin nan a fili yake a fili yake ba wani ɓoye boye a ciki shi matsayin Allah na Allah ne idan aka zo maganar tauhidi annaba su kansu ba sa ragawa kowa ba sa ragawa ko mala'ika ko wani halitta a'a wannan matsayi ne na ubangiji wanda ya halicce mu ya halicci komai ya halicci rayuwa da duniya da abin da yake cikin ta saboda haka ban ga wani abu da za a tsaya ana ta faman wani kwane-kwane ba dokta ya riga ya yi bayani adequately ko ba haka ba hmm. so ni ban san kuma a ce ya kara wani karin haske a kai ba hmm. gudu maka danwa daga kano um, next call assalamu alaikum Wa alaikum salam, Mr. Fahad. Na'am dan waya sunanka daga na kake kira? Sunana Zayanu daga yawon jihar Kebbi, Nigeria. Kebbi, to go ahead. Yi magana dan wa. To, to, Malam Fahad, kuna magana a kan kalma na usulubi usulubi. To gaskiya ni sabanin abin da yan uwa suke fahimta shine zai yi magana a kai ko ba gaskiya ba kowa da na shiga abin da ya fahimta ko ba gaskiya ba yawwa gaskiya ni ina bibiyan ka fiye da shekara bakwai na na da to amma shafan bamban cikin wanga kan wani shafan bamban da ganin abin da nake da ja a kai kamar wanga malam idris mm-hmm. abin da cike jayayya da shi da imam mm-hmm. to a lokacin da abin ya fara bani tsoro lokacin abu biyu ne ya bani tsoro game da kalman gana usulubi da ake son a fahimtar da mu akan annabi muhammadu idan aka ce usulubi kowane mutum idan za ka yi magana ana so ka yi magana da girmamawa shine ina shi shine kalma na uslubi wurin magana kenan ko mutum ya faɗi magana wanda za a fahimce shi ko kuma magana shi a ce yana da zafi ko ba haka bane na'am yawwa to gaskiya ni Dr. Idris ya yi wani abu na farko na ba shi uzuri amma duk da wannan abun gaskiya ban ga kalmar da ya daɗi bai min daɗi ba kullum na tuna da shi sannan ga wanga ya zama na biyu to don haka gaskiya ni ba zan mishi uzuri in ce usulubin shi na tafiya daidai ba shin me mutum yake so ya nuna ma mutane wannan Dr. Idris ya yi wannan magana ko ba gaskiya ba kuma na nashi ne kuma ya tsaya akan bakan shi har yau bai ci akwai kuskure ciki ba sannan kuma ga wannan ya zo na biyu to yau ko da sarkin garin ku ne sarkin garin ku a matsayin shi na sarki kai kana kana cikin gari aka ce kayi wani laifi ko kuma a'a aka ce an maka wani laifi to amma laifin nan kana da right da zaka je ka ce a biya ka abin nan da aka yi maka ko kuma zaka yi hakuri sai ka ce kai ko sarkin garin ga ya zo ya ce ko sarkin garin ga ya ce in yi hakuri ga wanga abu ba zan yi hakuri ba amma an san right ɗinka ne kana dama fa to amma wannan kalmar da ka fito cewa ko sarki in sarki zai ji ka ya san right ɗinka ne kana dama kuma a ɗauki hukunci a biya ka hakinka amma in ya ji wannan zai ga cewa baka girmama shi ba muna magana personally sarki ma mutum kenan to balantana manzan Allah in za magana kan manzan Allah ya kamata a yi magana lalabi gaskiya wanga dai kalmomi guda biyu ni dai fa in kana ganin cewa suna kan hanya to gaskiya dai wanga uslubin dai ba hanya bane da za a fahimta da mu mu ɗalibai mu matasa a ce za a nuna mana wai hanya ne na son manzon Allah manzon Allah daga Allah sai shi ba to ya kamata ko duk abin da za a yi na janibin manzon Allah kuma ina mamakin mutane maimakon a taimaka ma Dr. Idris da sauran maluma da ke da irin wanga fahimta akan annabi ya kamata mu rinka sa son zuciya akan abin da duk muka gara ma mu ce wai shi ne zamu tsaya ba manzon Allah aka ce ko ma menene irin wanga abin in ana ta da shi ana ta da shi har ya kai ma wani yi wani kalma tunda yana ganin duk abin da mutum ya gara ma yana da right ya yi abin da bai kamata ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya fahimtar da mu gaskiya mu bita amin mun gode maka danwa kuna sauraron mu on FM suna na Fuad Umar ga wani kira da assalamu alaikum assalamu alaikum suna na Shehu daga garin Bauchi da Shehu daga Bauchi welcome to Kibla FM na ji eh, eh, eh, har yanzu Malam Fahad. Asalin karatun Malam mutane da dama ba su fahimta ba da hmm. daman mutane kama malamai almajirai duk ba su fahimci inda saƙon malam yake nufi ba da gaske kowa ya sani a duniyan nan akwai wanda suke kiran shehu ya ba su abu su ce don shehu addu'a kai roƙin mutum ibada ne akwai mai addu'a annabi ya ba shi abu ka roƙi mutum ibada ne roƙon annabi ya baka abu arhali abinda Allah shi kaɗai yake bayarwa wata ina mamakin mutane a ta har malamai idan mara ilimi zai yi tunani ya fassara malam ta wani fanni to malami bai kamata ba saboda ya fito ya fayyace wa duniya ga karatun sanka abin da yake nufi a halin da ya samu tsanani wanda ba wani mai irin wannan taimako sai Allah don Allah don girman Allah menene abin magana akan wannan har ta dawo mutane wannan ya faɗa wannan ya faɗa shin akwai wani mai yin wani abu bayan Allah akwai wani a gaban Allah iyakacin maganan fa kenan ba wani wanda zai yi abin da ba Allah ba yayin da ka shiga tsanani hmm. annabi zai iya shehu zai iya waye zai iya sai Allah ya ce ma kar ku juya mun magana na a karatun fa ya ce saura ku je ku juya min magana na ka ji furucin fa ya ce saura ku je ku juya mun magana da ni ga abin da nake nufi shi sai ka ka juya to yanzu duk me yawa to yanzu duk me tsoron Allah duk me tsoron Allah ya ji bayanin malam na farkon karatu da iriya abin nan menene abin magana da har za a kawo zagi to ni duk mai magana wannan sai in ce to akwai wani wanda yafi Allah ne akwai wani wanda yake gaban Allah yayin da Allah zai maka abu in babu to sai ka sallamar da magana amma in akwai wani in akwai wani wanda zai yi abin da Allah ba zai yi maka ba to sai a tattauna yanzu ni topic din ya kamata a canja ne shin hmm. akwai wani ne shin akwai wani ne a gaban Allah wanda zai iya maka abin da ya fi na Allah ni da topic din da yau in malam ya shigo ni zan tambaye shi eh tambaya ne kyau kake kai ko kai kari ka zo kai wannan tambaya yana da kyau na ji dadi wannan tambayan kanka Allah ya saka da alkhairi wow na gaya muku masu salaru suna da ilimi fawo suna da very intelligent dubo magana bawan Allah ga kire magana ne filled with intelligence ga wannan salamu alaikum alaikum salam daga na ke kira ya sunanka ina kiran ka daga sokoto kabiru muhammad ne ya dawo to yi magana minti da yare Allah mu duku wani kuma daban na'am na'am maganan da nake son yi dama akwai wani wanda ya hau ya magana akan cewa shi ya saba ma maganar da muke yi ta cewa mu maganar usulubin da Idris ya kamata a ce yanda aka fahimtar da shi cewa ga shiga shiga yanda ya kamata ya yi shi ya kamata ya karbi wannan ya karbi wannan abin da ake bashi ya karbi gyaran da suke bashi to to mu mun fahimci mun fahimci wannan wannan usulubin nashi sannan ina da tabbacin cewa waɗanda suka fahimci wannan usulubin sun fi waɗanda su fahimta ba yawa so su manta da maganan su janye wannan magana suke cewa wai ya zo ya karbe cewa wai shi ya yi kuskure ko wani abu mu su janye wannan maganan ba za a karbe uzurin ba mu a namun ra'ayi abin da yake yi daidai yake mun gode maka Salamu alaikum, next caller. Ya suna daga na kira. Salamu alaikum. Ta, salamu alaikum. Hmm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, brother Ford, my brother. How are you? This is Adams. Awesome, doing great, yes. my brother. Brother Adams, ya kake, ya kuma zaman duniya da rayuwa. alhamdulillah ya kai kuma kake ya kokari muna nan strong Katan suna na fuad fuad umar kuma i'm strong eh i'm strong go ahead haka ne haka ne lalle kan <laughs> kana ji wato barin takes opportunity ga doki one minute mm-hmm. just for for for recommendation da zan yi maka wallahi ba fariya ba dr fuad wannan ishu ga ka ka ka ka ka doke shi dear i mean into your heart mm. i really appreciate the the extensively extensiveness da ka take wanga issue yanda za ka yi ka draw attention mutane ka bari aka dig ana dig into it har mutane su fahimci lalle abinda wato sheikh um, dr idris ke nufin nan sun fahimci wo sun sani da gangan suke yi to kai ka take it upon yourself za ka make sure kaman wannan ishu kadiyan gan nan an tekin shi feda yadda za a mutane wayanda ba su yadda ma ba har su yadda to wallahi on this occasion nan ina maka godiya sosai kawai ga abu kai kokari kuma Allah saka Allah tabbatar da alheri sa'an nan kuma barin address issue ga very quick one mm-hmm. wayanda suke yawo gefe gefe suka rasa dai abin da za su kama wai suke ce maka suke blaming ka wai kamar Dr. Idris kai da shi kun taba samun misunderstanding ga abin da ya taba fadi maka mhm. me yasa yau ka zo kana kar I mean people you sometimes you wonder how people think unbelievable ji turawa wai me only fools that don't change their mind mhm. wawan mhm. mutum shine wanda bai sake hankalin shi ka ka samu misunderstanding da mutum jiya upon maybe further um, interrogation ko kuma ya yi wani zance daban wanda yake in dai kai adili ne kai kai mai adalci in dai kai mutum waye kake baka cewa wai don inda mai shi mun taba samun wani sabani yau wani wani abu ya zo wanda yake magana ne gashi din gaskiya yana kwance gaskiya kuma kai a matsayin ka kai you are a journalist you are a journalist you don't belong baka baka belong nan ko nan ba mm. kai inda gaskiya yake wurin kake kamawa yasa wayanda ke maka wayannan tunanin nan ina jin ba su waye bane su koma su je su yi tunani su da kansu su ga kamar abin da suke faɗi game da kai nan is it right or wrong I mean you are doing the right thing brother Fuad kuma Allah taimaka maka sa'an nan kan batun usulubin ga da ka doko brother Fuad ana ji wato yanzu an yi kame kame kame an rasa inda za kama yanzu bari a je a dafi usulubi bari a je a dafi usulubi so a doko batun usulubi a zo a a zo ana yi don Allah don Allah wanga kuma zance ina batun wani usulubi ya fito cikin wanga magana brother Fuad ka gani inda na fahimci kamar ainihin da suke propose usubilization kenan o eh. usubilization <laughs> da i mean from nowhere out of nowhere yes, what, what does that mean hmm. eh brother Fuad do Allah very quick one mhm. ainihin abin da yasa ni na fahimci kamar yanzu na yadda kamar sun san abin da eh, Dr. Idris ke faɗi nan gaskiya ne su da ke suke mai wato adawan sun sani amma ba su son dai su yadda ne ya so a ce Dr. Idris zance shi na lalle kan yi tasiri duniya an fahimce shi me yasa nake faɗi haka randa Sheikh Muhammad Awal ya zo yi program last week hmm. akwai wani tambayan da ina jin kai kamar ko Dr. Idris ya mai wani tambaya an san da ya bari ya bari I was shocked cewa kaman in mutum kuna cikin jirgin ruwa misali hmm, Dr. ya tambaye shi kun yi anya kira annabi ko Allah za kira wallahi i was shocked ko shi asan da ya bari cewa wai wai eh za iya kira annabi to ni tun wurin na san kaman na san kaman no abin nan ba adalci kuma ba gaskiya ba gaskiya ake so ba son rai ne kawai ake so domin wannan ansan da Sheikh Muhammad Awal ya bayar ranan i was totally shocked and i was surprised sannan ka duba jiya kuma shi Sheikh da ka kawo wannan malamin ina manta sunan shi in ka duba inda ya zo ya yi zance cewa shi da Dr. Idris suna da wato dace kan zancen da dr idris ya yi amma dai usulubin ne shi ne matsalan shi to usulubin nan akwai wani aya ko hadisi ne da ya ce mutum ya wani usulubi <laughs> yana da wani laifi ne ko wani abu akwai wannan aya ne ko hadisi ne brother fuad hmm, ba batun usulubi ake yi nan ba ba batun usulubi ake yi ba usulubi ko shi ko shi wanga shak da jiya ka kawo shi ya zo abin da program ai ko shi akwai usulubin da shi ma yake yi da mutane ba ba za su yi ba za su yi ra'ayi da shi ba domin shi ba zai ce shi ma 100% ne wa'azin da yake yi duka da da amin da yake yi kan batu addini duka he's doing it right ba ba wani definitely one way or the other shortcomings kai wani zance yep yeah so definitely um eh, wannan batun usulubin nan dai is out sannan finally uh, brother Fuad no. finally wanga special request nake so yi maka respectfully mm -hmm. kamar idan guest ka suka zo na jin at certain point in time nan when it comes necessity nan you need to stamp your authority cewa akwai wani zance da misalin an tambaye mi shi mhm. ya kamata ka make sure kaman ya ba da ansa amma for, for, for nan guest nan ya bari ana drop mu Collins nan kaman ya ce a drop shi a drop machine nan to me gaskiya gaskiya kaman wannan uh, option nan jiya na kaman an abuse inshallah an abuse wannan option nan isa mun tweaking eh mu mun sa wani sakiya ya kamata kai kuma ka make sure kaman me na ya ansa wannan question nan ya a ba zai ah, ansa bane barin ga maka sarin da muka dauko domin kari malami ya doki wannan dama na ce sauki mun sake abin yanda za yi ne in malami ya ce ba zai amsa tambayan mai shin ba kai wanda ka kira mun baka 30 seconds ka yi magana ko 1 minute ka yi magana shi ka sauki kaga wannan lokacin nan shi ya ce bai amsa ka amma ba mu kore ka ba ka yi magana ka sauki na'am brother Fuad ya kamata kai na inda kaga question ne yayi relevant ya kamata ka push guest ka nan ya ansa wannan question ai wannan ya kamata kamar bari suna go squad suna zuwa squad free ba wannan yayi kaman zaka zaka dama wato wani abu ne ka tura wuyan mutum by force ke da kaga wannan wuri da kuwa eh, akwai ai kibla fm ne kibla fm ne shi ya ya ya yi rabi ya zo mun doki cokali mun doki cokali mun dibi musa bakin mai shi da sannu amma yaki wanga mun sai da zamu yi gaskiya ne sa'an nan kuma brother Fuad wani hmm. kaman eh, Dr. Idris na roki don Allah kowa kowane guest ka kenan na inda shi ya zo saboda Allah saboda matsayin shi wai a nemi ce a tambaya a sauke shi ce a sauke shi nan wannan dai to me na ga na roki shi nan ya kamata mu kai shi wani mu ba shi wani special treatment eh to kaga abin da abin ah, to that's the that's the point in kai da daya you got to do it for all ka gane ko shi da da rus eh, eh, wannan wurin nan in kai da da yi gotta do ida <laughs> shi da a cire shi sam in kai da da yi gotta open it up brother far grade nan ba dai ba kamar ni haka misali kamar ni haka ai gashi nan da na zo ga you are ba ni special treatment because maybe scanning ɗayan da ni da kai muke it doesn't mean kamar na fi kowa ne so there are certain people nan wani kaman um, dr idris at least ya kamata mun san dai shi ma yana ce a sauke wani amma i think shi ma kamata mu ba shi girman shi amma shi gaskiya bai saurin cewa sauke eh. gaskiya dr idris bai yi wannan yana baka dama ne ka yi magana tukuna in dai ya gan kamar maybe baka son ka ba shi amsa kan abin da ya roƙin to wurin yake cewa sauke kaya wannan kuma daidai ne in yi maka tambaya in baka shi amsa she ka saurin kan yanzu bai za ka yi ka gani sai ce to shi kenan a sauke mishi amma dai ka ba shi amsa ya yi magana da kai na ga alama kamar ya taking ka on ba zai gudu ya ce wai a sauke ba. bambanci da nasu shi jiya da shi ya tambaya kwashin mai shin bai ba da ansa ba kuma sai daga kana tambaya a sauke shi ne. Bai zabe wannan ba. Kaga na agagan jiya da na ce mishi wai adalci shi na ce a adalcin nan option da na ba Dr. Idris shi na baka yau ba shi amsa ko ko ka ci a sauke shi shi yake saba cikin binga kaga wurin nan a said ya ci muna lokaci kan wani wurin sosai da zabe ya kawai domin ka zabe da ka ce a sauke dakta washe gari ya dawo wani no doubt ya dawo ka gani shi yasa ni ban samu da in ka ce a sauke shi eh, dakta ya san kama ya dawo ya sani ba wanda zai hana shi amma ka ce wai eh, kada sauke shi amma baka kuma ba shi amsa wani lokacin nan ya hold wannan programun kenan. Eh, mun kuma mun kuma a Kibla FM Naam. die hard followers nan. Kuma muna recommend ma brother Fuad cewa kamar in dai guest ya zo Kibla FM ya shirya ne zo isa a hot seat. Eh, ya amsa tambayan nan. Ya kamata ya ansa tambayan. In dai bai ya fail bai ansa ba mun doke shi kamar bai sani ba ne zuku ne kai kara kara kawo muna ma shi kan kan wanga platform saboda kan zuwa assalamu alaikum ku register shi officially Sheik Zuku Sheik Zuku Sheikh ya zala eh, akwai mazaje akwai mazaje suna magana direct ba wani kame kame kaga wannan da ya kira abinda ke zuciyar shi ya fadi bai da wani kame kame gani yasa ya kamata malaman su yi kokari su tamta tambayoyi duk malamin da kake amsa tambaya mun sa maka suna sheik zuku sheik zuku eh, <laughs> in ka kyata sheik zuku kenan shi nan ko malam zuku eh, ko mu laizin shi shehu zuku salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da yau barka kariya sunan ka daga ke kira Suna na salisu malam adamu ɗan garin kuma wanda yake zaune a saudiya to malam salisu duniya na sauraron ka kai sai on kibla fm yi magana to masha Allah da fatan dai kowa yana lafiya ina gaida kowa da kowa muna godiya muna amsa yi wa wannan tasha kuma fatan alkhairi Allah ya fara daukaka amin ya rab yawa na na hau na ga ana program ana ta magana akan maganar da Dr. Idris ya faɗa dutsen tashi. Mhm. to ni ma an ce bari na kira na tofa albarkacin baki na bismillah na farko zan yi addu'a a malam Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi amin amin wannan jarrabawa kuma da yake ciki ubangiji Allah ya sa ya cinye ta ba shi ba har da mu masoya baki daya amin amin wannan mutane kuma da suke ta maganar usulubi usulubi wallahi wallahi sun riga da sun san gaskiya sun san malam bai yi wata magana ta batanci ga ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam kawai son zuciya ya sa suke ta fakewa su harbo can su harbo can amma Allah yana tare da mai gaskiya kuma watakila in an jima za ku yi program da malam da Allah ga sako na ka isa masa go ahead ba mamaki lokacin mu da yayin sosai amma zai manta zai a'a zai mantuwa fa'u na manta kaka ce ka bani sako idan idan bai ji ba ma duniya ta ji to bismillah Sabon da zan isar masa shine ba shi ba shi muke so ba gaskiyar da yake faɗa muke so ko shi ya sauka kan wannan gaskiyar mu ba za mu sauka ba hmm. muna kai mun yi dodar hmm. dan ni ban fara jin wa'azin Dr. Idris Abdulaziz ba he da nazo Saudiya na na yi addu'a na ce Allah ya ɗaura ni akan daidai sannan na fara sauraron sa kuma na ga sansa yana ƙara yana ƙara tsoro a cikin zuciyata mm. Mm. sai da muka yi addu'a muka bar wa Allah zabi Allah ya ɗaura ma kan daidai sannan muka fara kuma muka fara sauraron sa alhamdulillah wannan magana da yake gaskiya ce gaskiya ce kuma muna nan tare da shi kuma ko ya sauka kai mu muna kai mm. ah, gaskiyar muke bi a ko ina muke bi kada kanka ka san ba zai sauka akai iyaka na budu wa iyaka na sayin ba babu wannan ina ƙara ƙara masa ƙarfin gwiwa ne mu muna nan diram dan yawa batun shirka babu bid'a babu sun na sak mun gode maka Allah saka da alkhairi to ina ce za mu doki kira guda biyu kuma sannan mu kulle line salamu alaikum wa alaikum salam ya mr ford na'am dan waya sunanka daga nake kira sunana Muhammad Awal na kira daga New York. Go ahead dan daga New York yi magana. Eh, wato, Mr. Ford, jiya na saurari eh, bakonka mala sauke shi da ya zo. A, eh, ah, kai kuma ka endorse wannan sunan da aka sa mishi mala sauke shi. To, na try kolon mm, shi ban abin kaga cewa da yake wa gama shi da Dr. Idris mukabala. Mm-hmm. kamar yadda jiya na ji kayan suka kiya mai bai da necessary ai dr idris ya explain stance shi ko ba nan ba ya kafa hujjojin shi sannan sakaran jiya kuma da muke saurare dr idris na kai ai ya shigo she dr idris ya mai wani example to yanzu example da dr idris ya manna mu da ma ke zaune ma ba mu ba dalibai ba mun fahimci abin da dr idris ke so ya gwada mai amma ya ki fahimta da ya zo yake cewa wa dr idris ya yi magana she suka ce wasu adam she dr idris ya maka reference kaman wedding da kuke kallo kaman wedding nan kuke kallo kaman maganan nan ba daidai nan ba ga manya-manyan malumman ku da kuke ji da su sun use irin da same wedding nan so da kason nan she kan nuna muna kaman cikin hausa in aka ce ko zagi ne she kan nuna yanda ya zama zagi example mr fuad mu dauke shi kai police commissioner ne mm. she ka turo a zo a kama ni she na ce ma waɗanda ka turo sun nan barin gaya muku ba ku constable ba ko da inspector ko kuma in ce inspector ya zo kai barin gaya muku ko commissioner ya zo ko commissioner ya zo ban zuwa wanga magana na nuna muku kaman ba commissioner nan matsayin shi ya fi naku Dr. Idris ranar da ya wannan magana cikin tafsiri suka gunta maganan nan. Cewa ban neman taimakon Inyasi, ban neman taimakon eh, Ibrahim Kaula, ban neman taimakon Abdulkadir she ya ce ko manzon Allah ma. Wai ya ce har manzo, wai ba kalman ko ciki. Na shiga cikin hali, bi ma'ana halin da Allah kawai ke da dama ya yi wannan taimako, to na shiga cikin wannan halin nan, ko manzo Allah ma ban neman taimakon shi a wurin. ko ba nan ba she shi dokta kuma ya kare ce wo sauran agunta magana na ranan da yi wannan magana da same time ya fadi amma don mutane ba su da hankali she kuma mutum ya fadi magana wo ya ce shede ya ce eh, sauran kuma agunta magana na aka ce mutane ba su da hankali na ya zafi ciri janye janye janye na ji na withdraw na na withdraw wannan saboda ah. mutane ba su da adalci mhm. she kuka je kuka edit maganan shi da aka zo kuma she malumma waɗansu kuka zo ka ce wai usulubin shi bai yi ba ok shi ku gwada kamar ba irin magana na ga irin usulubin da ya kamata ya duki ya faɗi. because kalman kun nan ba zagi ba ni da yau ranar da dokta ya wannan magana da na fanci magana shi nan a abin da dokta ke son ya gwada ni kamar ba manzon Allah ma da ya fi kowa masayi in ka shiga cikin hali wanda yake Allah ke da ikon taimako cikin wannan halin nan to ko manzon Allah ba kiran shi wurin so word kun ne ku zo ku nuna inda word ya zama zagi amma ba ku nunawa shi ka zo ka ce wa gama kai da doctor ai ko debate ma sometimes mutum za ka yi debate kana neman mutumin da ke da irin influence da kake da shi sannan ku yi debate ba kai za ka zo ka yi debate da shi don a ce ya taba debate da kai sannan kuma mm. argumentin da ya zo yana yin nan yana son su yi debate ne domin ya yi suna kenan eh kwarai kuwa mm. sannan argumentin da ya zo yana yi kuma ba ya zo yana argument don mutane su fahimci ban ya zo yana argument ni for the sake of argument kawai kaga ai na ga yadda kake ta tattaro shi kana cewa kama a ah, yayi bayani ai doctor ya zo ya ba kai ma yi bayani ai mu duka muna ji ai mm. amma shi yana so wo ka gama ci da doctor kan platform su sun in doctor ya zo yana bayani manya-manyan malumman su da suke nan suke abin ai ba su da su ba da kansu dalibai irin shi wanda yake da matsayin kamar dalibin Dr. Idris ya zuwa ce kamar wo zai confront shi ai. Amma hmm. Dr. Idris na yi saboda mutane su gamsu amma mafi yawan sun sun zo ai rashin kunya suke zuwa su mai. Shi ka zo ka nuna muna kamar kwashin da ka tambaya kan program kamar shin akwai littafin usulubi. Eh, Mr. Ford, hmm. in ka duba annabi Musa, hmm. in ka duba annabi Musa alakan da ya da bani Isra'ila, saboda su waɗannan mutane sun zama stubborn nan sha nan Musa Allah ya kawo shi yana da wani karfi-karfi kansu. Sannan in kuma ka duba Kur'ani da kanshi, iya abin da malum masu bar muka abin gan kana karanta Kur'ani, Allah da kanshi yanda yake magana kunda Allah ke magana yana zafi-zafi kunda yake magana kuma yana yin shi bako-bako. So ba ku san irin yanayin Dr. Idris zaman da yake Bauchi ba, ba ku san irin mutanen da yake alaka da su ba, yasa in yana wazi, sheku kuna kamanta kaman like kaman wai yana zafi da me da mene kowane malami kowane bangare na duniya da irin usulubin da yake wazi A the end of it ne mm. sakon ya isa yanzu da ya wannan usulubi ba ga sakon ya te ba mm. usulubi wani abu ne da yake kaman kowane malami yana da nashi yanda za ka yi mutane su gamsu su karbi sakonka shi ake bukata eh she ku kuma ku zo ku mm. usulubi Sheku nuna kama a'a nan ganga word ko nan in ba ce maka kowa ne kaskanci ni ko daukaka ne ni dai a fahimta na in mutum ya ce maka kowa ne wallahi yana gwada wanin da ya kawo shi bayan kunnan ya fi ka matsayi. Mm, gaskiya ne mun gode maka dan wa daga new york da ka kira ka bada da very good contribution allah ya saka maka da alhairi eh domin in dai usulubi iri daya ne ya ka yi sheikh kabir gombe mu yi misali da zamanin mu ga sheikh kabir gombe usulubin wazin shi daban sheikh bello yabo nashi daban sheikh dari bauchi nashi daban sheikh wato gasunan malaman duka to wani bi mana ba wani usulubi da yawo ba daya ina ko daya ne maluman gado ka ba su samu suna waji da usulubi daban-daban daban kala-kala kanga ba daya to bi mana kana da dama ka zabe wanda kake gan ya isar da sakonka that's what i think domin ko ka yi usulubin yanzu ba ga wani tambaya da nake son yi tambaya ɗaya da nake son yi shin usulubin da wani daga zo ka ce wai dr idris ya ce ko wasu sun ce ba ko babu ta yanzu dr idris in ya yi usulubin da kake so ya yi za ka bar inda kake misali kana tijaniya za ka bar shi ne ka zo ka yi suna wal jama'a ne ko za ka bar shi yannan ne ka zo ka yi suna wal jama'a ne domin ka duba wani na ya ce shi shiye ne shi ya ce ya kamata dr iris ya sake usulubin shi in ya sake usulubin za ka zo kan fahimtar da yake ne ko a'a in dai ba za ka zo kan fahimtar da yake ba bi ma'ana usulubin ba shi ne matsalanka ba abin da na lura kenan domin ko ya yi irin sulubin da kake so ka ce muryan shi na da zafi-zafi to in ya yi sanyi-sanyi in ya fadi maka da same message za ka zo ka yi ahalu sunna wal jama'a da shi fahimtar da yake kai ko dai ko ya yi sanyi-sanyin ba ka karba in dai ko ya yi sanyi-sanyin ko ya yi yadda magana kake so ya yi za ka kasance kana cikin shiyan bi mana ko ba batun sulubi ba ne bi mana ba batun sulubi ba ne think about it wanda kuke saulara ka yi tunanin wannan magana da kyau ni ina magana duka ina so ina decode maganan nan ne domin mu fahimce magana malami ne yana bangaren ahlu sunna wal jama'a sai kaga wani kuma ya tashi ya ce usurubi malamin bere kyau ya kamata ya sake domin a fahimci karatun shi to wanda ke wannan magana kuma misali mutumin shiya ne to malamin nan da ka ce yana da zafi magaganu shi na da zafi da sauransu in ya yi maka sanyi za ka bar da ka zo ka kama alu sunna war jama'a ne ka yi irin yadda yake yi nan ne ko dai ko ya maka sanyi ma ba ka ba nan bangare inda kake wurin kake in dai ko yi magana yadda kake so yi kana cikin shiyancinka har yau ko kana cikin tijaniyanka har yau to in ka zo kana masawa kana ce kuma usulubi malami ya kamata ya canja ya canja cance usulubin bai maka amfani kenan ko ya canja maka usulubi domin da ya yi amfani ne ke ka ce eh, <laughs> ya sake ya sara wannan dai tunane ne na yi kan magana nake magana ma ɗan ba da dinga ba da ce ta nake so shi usulubin karatun wani in ka zo kana masa ya sake to za ka karbi abin da yake faɗi wannan yi maka irin yana kake so nan ne ka gani in dai ba haka na manumi mana pressure da kake sa mishi nan je gaman ba na gaske ba ne kana yin shi da bambancin wato fahimta da ke tsakaninku yana go both ways both ways ahalusunan jama'a shiya tijaniya kaka use wannan misali all around final call muke ga salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya suna daga nake kira Mustapha na Ismail Nasir daga nan Abuja. Abuja ta Malam Ismail, welcome to Cable FM, yi magana. Da farko ina maka godiya Mustapha da Allah ya saka da alkhairi. Amin, thank you. Magana na ta farko da zan ce, yanzu dai alhamdulillahi duniya ta gane cewa Dr. Idris Abdulaziz Bauchi Hafiza Hulla bai zagi manzan Allah ba, kamar yadda su 'yan ɗarika suka rika faɗi a baya. domin ina da tabbacin cewa duk wani ɗan ɗariƙa da ke a Najeriya ya jefi Dr. Idris da cewa ya zagi manzan Allah. Wa iyazu billahi. To ni yanzu tambayar da nake zuwa ga 'yan ɗariƙa. Shin menene hukuncin wanda ya ce wani ya zagi manzan Allah kuma aka zo aka tab aka gane cewa bai zagi manzan Allah ba menene hukuncin wannan mutumin? Ni hmm. wannan tambaya ce nake zuwa ga 'yan ɗariƙa. Bulala bulala za mu wanda ya fara sannan abu na farko da nake so in ƙara karfafa tabbatar da magana ta ta cewa su 'yan ɗariƙa sun tabbatar da cewa dakta bai zagi manzan Allah ba wannan usulubin ai da ba a kan shi suke ba daga yanzu ne da suka gane dakta fa ba manzan Allah ya zaga ba maganar da ya faɗa sun leƙa littattafan su sun leƙa dukkanin littattafan musulunci sun ga wannan magana gaskiya ce babu abin da zai iya jaye ta sai suka gangaro suka dawo kan usulubi wanda wannan usulubin da farko waɗanda ke iddiyayin ahalus sunna ne su su suka yi amfani da wannan usulubin saboda gabarsu da ke tsakaninsa da dakta idris sun san yan ahalus sunna sun san magana da dakta ya faɗi gaskiya ce amma idan suka goyi bayan dakta suna ganin kamar sun faɗi wanda ba san ba bayan dakta suka goya ba bayan gaskiya suka goya sai suka kasa gane haka sai suka zo suka fake da usulubi ai magana gaskiya ce usulubin nan bai ba to yanzu kaga yan ɗariƙa su yanzu su kuma yan usulubi tuni an riga an fahimtar da su cewa maganar da awaha babu magana usulubi su ma yan ahalin suna masu magana usulubin yanzu ba su sun mutu murs ba sa magana ba sa motsi akan usulubi kowa ya fahimci cewa usulubin kowa usulubin su daban ne sun daina magana to su kuma yan ɗariƙa yanzu da suka gano cewa in ba suka ci gaba da cewa dakta ya zagi manzan Allah suna ƙara sa mabiyansu suna zuwa suna sauraron dakta daga sauraron daktan nan kuma sai su ki dawowa ɗariƙa domin ɗan ɗariƙan da ya je yana sauraron dakta wallahi billahi Mustapha bai komawa ɗariƙa wannan tabbas nake da shi in dai ɗan ɗariƙa ya je yana sauraron dakta wallahi bai komawa ɗariƙa to da suka gano haka sai suka daina cewa dakta ya zagi manzon Allah domin yau duk wanda aka ce ya zagi manzon Allah zaka so ka ji wani irin zagi ya shin wai me yake yi to kuma dakta Allah ya sa mashi wani usulubi wanda in dai kai mai son gaskiya ne kuma kai ɗalibin ilimi ne za ka so ka rika sauraron karatun shi Allah ya sa mu dakta wannan usulubi wanda su yanzu suke gaba da wannan usulubi to da suka gane wannan magana sai yanzu ka ga a hankali a hankali shi wanda ya zo jiya a shafin nan wallahi billahi ya yi program ba so ɗaya ba ba so biyu ba a kan cewa dakta ya zagi manzan Allah amma kaga jiya ya ce shi bai taɓa faɗin wannan magana ba bai taɓa faɗi ba kuma wallahi ya yi kana da sauti ka turo mini ka turo mini inda ya yi da Allah eh, zan bincika an eh, turo ma in na bi shafin sarki eh, ka tumi mun gode maka da kira don Allah saka maka da alhaidi wato mun fi mu ce kunle phone lines kenan abin da ke cikin ne akwai wani da ya mini wani magana jiya wai mr fuad kaga shi dr idris wallahi shi ya zo ya zage ka shi ya zo ya ce maka kaza ka dai ka rubuta kaga yadda kake ba kowa dama su yi magana mutanen kowane bangare suna magana wallahi zai zo ce maka ka bar shi shi ka dai zai ta magana ka za ka rubuta ta dr idris bai taba faɗi mini wani abu haka kuma ba nan kuma cable fm kowa ya san mu ko formula na bude kowane bangare musulunci in kana da hujja kana da abin fada ka zo ka zauna kan kujera mai zafin a yi maka tambayoyi ta ya kuke zuwa da wannan magana wai wallahi da shi bai son kishi ya kaga yadda kake ba kowa dama ya wallahi shi ya yi kishi ya yi kishi ce me yasa ya kamata shi ka ne iko Allah iko Allah yasa every excuse ko wani excuse ana so a cook up cook up bari ya so a kan magana na adalci kowane lokaci kofin kibla fm yana na bude kai malamin ahalu sunna wal jama'a ne kai malamin shiya ne kai malamin tijaniya ne kai malamin nashkabandiya ne in kana da abin fada da zaka ka kare da hujja alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu wasallam zo ka zauna kan kujera mai zafi ka sha naka shekaru da shekaru tsarin kibla fm kenan ba wanda zai zo ya karya ce wai ya zo an hana shi nan ba yin haka na sam principal kibla fm kenan ba yin haka nan za mu dawo kamar da na muku magana karfe tara na dare agogo na Najeriya, Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Dusan Tension ya join mu. Karfe a takwas kenan GMT, Lavin Kibla FM. Until wannan lokaci, ina hope dukan ku ku have a good break domin ce muku good night. Balle ku je ku yi bacci wannan ba lokacin bacci ba ne yanzu ma ya kamata mutum ka sha shayi mai kyau ka warm up domin yanzu za su mabe eh shayi ya kamata ka sha ka ci abinci mai kyau wato ka kwantar da hankalinka domin ka ji bayani nan duka kana da wani tambayo kuma ne ka zo da shi amma ka zo da wani tambayan da yake na agu-agu to malamin da ke kan kujera ya ce a sauke ka wani lokacin tambayarka ba na agu-agu ba ne amma malamin ya yi a sauke ka inda bai da amsa na wannan tambaya inda yana da amsa kila ya entertain amma za ka bata mishi lokaci kuma domin baka son ka amsa kuma ya yi ce a sauke ka three option ne wani lokaci ana ya zuwa ba mutum tambaya karara ya ji tambayi ki amsawa shi ya wa sauke sauke shi you know wannan kuma ba daidai ba ne a mun sake tsarin nan e muna duba yadda za mu wangan shi domin kari a doki wannan daman nan ana hana masu kira tambaya da sauransu e za mu sake wannan tsarin nan very important until lokacin ga wani kira nan mun doke shi ya drop eh da muna ba shi 30 seconds yi magana kai da ka kira in aka doki kiranka kaka samani kama an doki nawa ya kamata ka fara magana immediate an doki wani lokacin aka doki kiranka ana magana ka hold on arshe an land sannan a ce maka wani magana amma wasu na nan da sun kira suna ga kaman ka kira ya kamata ka je duniya fara jin abin da ya sa ka kira no ba haka bane in ka yi zonin strategy ka dade kana kira ba ka samu kai magana domin da an doki kiranka ka ta ji maganan da muke yi amma duniya ba su ji magana ka sai an yi maka sallama sa'annan za ka yi magana jan da abin yake kenan idan kamata in ka kira in ba yi maka sallama kai tsaye ba to ka dai kana je ji mu kai tsaye to ka rika wayan ka ci gaba ka ta ji mu haka har kafin a yi maka sallama sa'annan ka zo ka ba da naka contribution ko kuwa naka tambaya shi ne metadin nan amma ba ka kira buru shi ka tuba ba no ba haka ba ne shi in an land sa'an nan ka yi magana e shi in an land um, beautiful e mun gan eh wasu comments ne ta mun gan in Allah da za mu dawo back very uh, soon eh, shortly mun dawo mu zo mu ci gaba da tattaunawa again in an buga karfe tara na dare nan agogo na Najeriya da Niger kenan karfe tara na dare agogon Ghana Togo Ivory Coast da dukan da ake amfani da wato GMT karfe takwas na dare nan Sheikh Dr. Idris Abdulaziz do sentencing ya zo mu ci gaba eh wasu kuma suka gaya mai wai dusan tanshi wai ba n ta karshen nan wani kuma abin da ya dame shi kenan ya mini audio ya turo malam fuad abin da ke cikin ne ai sunan nan dusan tanshi ne dusan tanshi ba n ba n ta karshe dusan tanshi eh na ce kai tashi ko tanshin mun fadi kuma kasan wanda muke magana shi sunan shi sheikh dr idris abdul aziz ashe ko mun kara n ko ba mu kara ba ka sani mun da ba da jima ban na ce muku salam